Sani Abubakar Danladi, who scored 60,629 votes, scored the highest votes and is hereby Sanata Emmanuel Oceja kenan da ke zama shugaban kwamitin zaben fidda goni na jihar Taraba ke ko bayyana tsohon mukaddashin gwamnan jihar Sani Abubakar Ladi. wanda ma bai dade da komawa jam'iyyar ta APC ba da cewa shine koyi lashe zaben fidda gwani da kuri'u dubu sittin da ɗari shida da tara daga cikin kuri'u dubu ɗari da bakwai da ɗari uku da tamanin da bakwai da aka kada an dai shafe kwanaki uku ana safi dora ta game da zaben fidda gwani na jihar wanda aka yi zaben yattinge wanda ko 'yan takara kusan goma sha ɗaya ne ma suka shiga zaben da suka hada da wani tsohon minista jole Kenya da ya zo na biyu da kuma tsohon mukaddashin gwamnan jihar Alhaji Garba Umar UTC da ke da kuri'u dubu biyar da ɗari biyar da hudu to sai dai kuma jin kaɗan ma da bai na wannan sakamako sai sauran 'yan takarar da suka sha kaye suka ce ba za ta sababa bindiga a ruwa lamarin da koyi har zuka su zuwa garzayawa abuja bisa zargin cewa ba a gudanar zaben ba ga ma ta bakin tsohon mukaddashin gwamnan jihar alhaji garba umar utc to na tabbatar maka ba inda ake wa da aka yi zaben na gaskiya bai wuce zabe biyu ko uku ba jaruran duk sai a zuwa tarwatsa mutane ana dukan mutane suna barin wajen kuma duk inda aka duba dinnan zabe biyu ko uku dinnan insha Allah ni nake gaba to yawanci da mu da mu yan takara takwas mun ce ba mu amince ba ba ku amince ba me za ku yanzu mun sanar da yan jaridu gaba daya mun sanar da duniya gaba daya kuma yanzu haka halin da muke ciki da muna hanyar zuwa Abuja za mu je ainihin National Secretariat mu tabbatar musu ba zabe ba kuma mu nuna musu da muna da ainihin shaida tare da mu na cewar ba zabe ba tunda ba zabe ba a soke zaben nan a sake zaɓe na gaskiya. Kamar Taraba a makwabciyar ta wato jihar Adamawa yanzu 'yan takarar kujerar sinita ne ma ke barazanar gazawa kotu. Biyo bayan bayyana sunan sinita binta masu garba a matsayin 'yan takara tilo daga mazabara Adama ta Arewa. 'Yan takarar da suka ce ba su amince da wannan mataki da uwar jam'i ta ɗauka ba. Sunana Idris Ahmed Tijjani wanda aka fi sani da Idi Bagio. Eh a kashin gaskiya ba magana ba adalci. Bayan da za a yi a ce an ba binta wannan kujera. Wasu da dama suna barazana za su je kotu ko kai ma kana da ra'ayin zuwa kotu? Ni ne na farko ni na soma raising issue a kan zan je kotu zan kai fati kotu domin fati ba su yi min adalci ba da fati sun yi adalci da ba zan kai su kotu ba da fati sun yarda mun shiga zabe in na samu kuriya daya ko ban samu ko daya ba ba zan je kotu ba na dai kokarin ji daga bakin shugabannin jami'ar ajiyar to amma ko kowa ya gumda bakinsa min gudun an ce kace kuma wannan mako na zuwa ne yayin da ake harama gudanar zaben kato bayan kato na fidda gwani na gwamna a yau alhamis inda gwamnan jihar sanita bindo jibrilla zai ko fafata da tsohon shugaban hukumar efcc malam nuhu ribalo da kuma dr mahmud halilu ahmad da ke ma zama kanin matar shugaban kasa aisha buhari ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya